الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma tafsirin biya a tawil fi ma'ana tanzil jirin shekana abdullahi bin fodo ya ta game da hullahu bi rahmatu mun kwana a cikin surata al imrana tahi na ɗari da hamsin da hudu kuma daidai ayat da allah madaukin sarki ke cewa wala yuhuzinka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم آه. Allah maɗaukakin sarki yana magana bisa ga cewa wala yuhzinka filkufi allazi na yi tsari yusari'una waɗannan da ke gaugawa afkawa filkufi na cikin kafirci wala ka kada ya damar da ka. بجم الياء وكسر الزاي لرافع وفتحها وضم الزاي للباقين من حزنه لغة في أحزنه wato waɗannan da ke taimaka ba kafirci bi nasarihi da taimakonsa wahum ala makka su ne mutanen makka aul munafiquna ko ko munafiqai aw bi jam'il jumu'i ko ku waɗannan da ke taimaka ma kafirci da tara taro lima ba muharabatika don yaƙi da kai ay la ta kakka da muhim da su haufan don tsoron an ay duruka cutar da kai duk abin da za su yi su ci gaba innahum lan duru Allah su ba su cutar da addinin Allah aw awliya'ullahi ko ku ba su cutar da waliyan Allah shay'an da komai bi fi'ilin da aikin inna ma yadurruna anfusahum suna cutar da kanu wa shay'an maqulul mutlaq ay shay'an min ad-daraj ko dan wani abu dan kadan na cutarwa aw maqulu bi ay min al-ashiya'i aw shay'an min al-ashiya wa bayyana adamu ad-daraj bi qawlihi kuma cewa ba su cutar da kai sai Allah ya bayyana da rashin cutarwa da zancensa yuridullahu Allah ya ja'ala lahum hasa Allah yana nuhi ba zai sai ya musu wani yankin rabu ba nasiban rabu fil akhirati a lahira fil jannati cikin aljanna wani zalika hazalahum don haka Allah darzar da su wa fi zikirin iradati cewa yuridu Allah ish'arun bi anna kufrahum wannan sanarwa ne cewa kafircin su balagalga ya kai iyaka hatta arada arhamur rahimina har da an mai jiƙan waɗanda a abin tausaya ma yan muradi Allah ya kuna lahum hazzan kada yanzu suna da rabo min rahamatihi daga rahamarsa allati a kulli shay wadda rahamar Allah ta yalwaci komi amma Allah ya taugata rahama ce da gare su wa anna sharra kuma lalle sharri wal khaira da alkhairi bi iradatillah duk da nuhi Allah wa fi raddu wannan akwai raddi ala quduriyyati bisa kadiriya wato kenan yan cewa da ikon Allah wal mu'tazila da wa sune rawahi wal haz idan idza udulika shi haz ya an kawaita shi inna ma yatabadaru ila alkhair da an ce haz abinda ake kamma alkhair to amma sai ga ya zo gina sharri walahum suna da badal sawabi musanyar sakamako azabun azimun azaba mai gwadi suna da cikin wuta wa zalika wannan ya yi mubalagan ma darra bihil insanu nafsahu abinda mutum ke إن الذين تروا الكفر بالإيمان لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم إن الذي نشره الكفر للي وأن لك سينكاهي سيسير أبنى سبادا إيمان سيكاهي بالإيمان أعظم سنك لكيش بدله مصنيسا wa hum jami'ul kufar sune dukkanin kafirai lam yadurullah ba su cutar da Allah shi anna komai wa inna ma darru anfusahum sun za cutar da kanunsu walau ma azabun alim suna da azaba mai radadi mulin mai radadi takarilu da taki aw li tamimil kafara ba da tahsis man nafaka ko kuma an gama kafirai ba an kibe wasu kai munafunci min al mutakallifin wasu kasuwa ba sun ka zauna gida aurtar da ko ku wanda ya ridda min al-arab daga cikin kauyawa aw tahsisil ahli al-kitab allazina harrafu wadannan sun ka canza litayan su wa saru bi ayati llahi samanan qaliya suka sayi da ayoyin Allah yan kudi yan kadan wadannan bayan Allah Allah ya ce walahum azabun alim Allah kiyashe to ci gaba wala ya يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين wala ya hasabanna wala ya hasabanna allazina kafaru anna ma numli lahum kada waɗannan da sun kai kafirci su yi zaton cewa jinkirtawa da mun kai gari su bil ya'i ya ilgaibati lil jumhur wa bi ta'il kadabi da hamza hasabanna allazina kafaru sun kai kafirci anna ma li, ai imla'ana jinkirtawa mulahum gari su da ta amali da tsawon rayuka wa takirin da jinkirta musu awon lazi nudilu ko ko abin da muke tsawaita shi lahum gare su min al'umra na rai yuqalu ana cewa amla wato kenan yayi talala li farasi ga dukirsa ya za arha idan mutum ya saki diya lahu talala tai to kafi zaton khairun yi la anfusun kansu anna wa ma'bulaha saddad masaddal maf'ulaini wa fi qira'ati tahtaniya wa masadd sani fi furqaniya to kada fi zato inna manun li lalle muna jinkirtawa no muhim muna jinkirtawa lahum gare su li yazdadu isman don su qara laihi bisa ga ay bi kasratil ma'asi yawm sabu wato kenan waɗanda sun kai kayanci ko sun ga Allah ya ba su tsawon rayuwa to kasu yi zaton tsawon rayuwa alkhairi na domin an doganta musu da don su ƙara laifi Allah ta shi bima huwa illatul lil hukumi qablaha ga abin da yake shine dalilin hukunci ga abin nan ga abin da a gabaninta wa ma ma dinan kafa wallamu lamul iradati wa inda al-mu'tazila lamul aqiba gun mu'tazilawa wa fil hadith al-marfu ya zo ga hadisin da an ka samu daga manzon Allah idza ra'aita Allah idan kaga Allah ya yudi yana bayarwa alal ma'asi ana sassaba ma Allah amma Allah na basuwa yana yalwatawa to wa inna zalika istidrajun li khalqi wannan meme mana ga halitta ubangiji kama akwai da dawa saboda haka in kaga Allah na baka kuma kana ƙara saba ma Allah to Allah ya yi ma yana ma istiraji sun aka akan madut wal ayatu raddun wannan aya raddi ta alal kufari fi qaulihim inna kaununa mumawwalina lalle kasancewa mu ana jijjinkirta muna asata muna masu lahiya dalilun ala ridallahi bi halatina wannan shine dalili bisa ga Allah ya yarda halin wannan sabanin abinda Allah murada ولهم عذاب سنة عذاب مهين ما بوشا ولا كنتي ذو إهانة ما بوشا ولا كنتي في الآخرة الآخرة الله كاشي تو تجمع ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا تتقوا فلكم أجر عظيم ما كان الله ليذرع Allah bai zama yana bari ba li ya don ya bari wallamu li takidin Allah bai zama yana barin almumini na muminai ba alama antum alaihi bisa abin da suke a kansa wato ana nan rikice da juna mutane na nan wanga ya sa kuɗi cikin wanga wanga ya sa kuɗi cikin wanga to wallahi duk wanda kaga wannan abin komi ta da ita komi ta da ita kai wallahi Allah bai bari ta haka nan min iktila al muqlis bi ghairi na mai farfartaccen imani da wanda adda imani dusu dusu to wallahi Allah bai barin su rikici hatta ya sai Allah ya rabe bisa takhfifi mimma maza lil jumhuri wa tashdidi min tamayyaza li hamza wa kifai ay yafsiru sai Allah ya facci al khabisa munahiki min al daga mumini al munafiqu wato shine al khabisa min al tayyib al mu'minu bit ana nan sai dai aji akwai wani aiki na addini mai nauyi wanda an mai imani shi tara kai ɗaya zai don san addinin musulunci jaraba ta amma munafikin Allah to za a samu tsegungun malai bisa kalin fi shaƙa almubayyanati da zalika wanda an mai bayyanawa ga mai imani da munafikin Allah kamar kaka ka bazalil amwali kama a ce ga wani aiki na addini wanda sai an ba da dukiya to nan za a gane munafikin Allah wallahi Allah bai bari yayi amma wanda zai tara kai a shekaran jiya wannan wannan aya ta fasahu garan shekaran jiya lokacin da za ta yi wani samina bayan abubuwan da an kayo na haɗo da an kai abuja an kai education sannan an ka taho nan jiha kuma aka yi neman gudunmuwa na jiha sannan shi wanda zan magana local government din su ta yi kuma an kai kuma shi an gaba gaba to sai ga takardu an izo min daga can abin nan cewa eh, saminan ma akwai neman gudunmuwa amma ga mutum guda sun ayyana amma ga sauran takardu guda uku in ba wasu to duk wanda ba ya da wanda ya alƙawari da wanda kuma ba su shi ta shi sai ni ce to bawa Allah ga ga abin da ya abin nan Abuja ga abin da ya garin su ga kuma abin da to mana na jaha Abubakar Garima sai kawai nace to kuma kada a ce ban bashi sai ni buga mai waya nace kaji kaji sai amalan ah, inda an ka ba kuma kace ayi ai aikin addini ai man to ni za mu yi mi adade mu yi ba shi ba wallahi da gudu ma sai nace hatta ya mi zalabi su mi da dai ka bazal al amwali kama a ce akwai aikin da za a ba da dukiya ga kada ita wala an fusi ga inda ake so a sa jiki a aiki muna aiki bai yawa sai ka wala ya gaji ko je ya wani aiki ko shi nan sai ta bishi babu da za a yi ko kullun kasara kaga aikin addini mutum sai ji wala kasara ya kaji bai ko iyawa fi sabilillah don a kalmar ubangiji wa ma kana Allah kuma Allah bai zamo ba li ila ukum ya da ku alal gaibi abba Allah bai gwada muku gaibi fa arifu ku san ma fil qulubi amin a cikin zukata in ka ga mutum ga hinan tsaye sham baka ka gane na ƙwaraya ko muguna ku san abin da a cikin zukata min kuburin na kahirci wa imanin da imani qabla tamayyuz gabanin rarrabewa wala tatawahamu anna rasula kar ku yi manzon Allah ya ɗali alama fi ƙulubi yana leƙen abin da a cikin zukata wala da sani ka ɗila illahi kamar yadda Allah yake leƙawa ga abin da cikin zukatan mutane wa yau kwajo ba da labari an kubrin ka an kubiya kayan tinta wa imani ha da imani zamin gairu wahayin ba da wahayi ba wallahi annabi bai sani ba sai Allah mai wahayi muna tare da ku jama'a walakin Allah ya shabi sai dai Allah yana zaɓe yaktaru Allah na zaɓe mai rusuli cikin manzanninsa man ya sha wanda ya so wani ɗali'u ya leƙa da shi ala gaibi akan gaibi ne bil wahayi kamar tsala annabi kamar yadda Allah ya leƙa da manzon Allah ala halin munafiqina akan halin munafikai fa aminu billahi ku imani da Allah wa rusuli da manzanninsa da annahu alimul gaibi shine masanin gaibi wa annahu mukhbirun Allah shi an mai ba labari rusuli ga manzanninsa wa in tuminu in kun kai imani wa tattaqu kun ka tsorci Allah falakum ajrun azimun kuna da lada babba babba huwa aljanna shine shiga gidan aljanna bi imanikum wa tiqaikum da imanin ku da kariyar kanku Allah kare da mu daga wuta to ci gaba wala ya يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير to wannan aya ita kuma akwai magana gahinan allazina yabhaluna bima atahumullahu Allah na zargin waɗannan da ka ruwa ga abin da Allah ya ba su a bara bihi duna amwalihim an kai ibara da cewa bi ma atahumullahu ba a ce da dukiyarsu ba don haka ibara ta nuna ziyadatul lizami don ƙarin zargi bi annal la'iqa bihim don abin da dace da suwa an yi kusuru su kyautata kama ahsana Allah ilayhim kama idan Allah kyauta musu ha idan Allah ya ba mutum hali ya samu wani abu ga hannu nai shi ɗaya yake cikin garin cikin kasar su shi ɗaya yake to ashe Allah bai kyauta mai ba to don ni aikin Allah zai zakwa shi mai ruwa eh ya ba mutumin kwarai ba don haka she kenan bi annal la'ika bihin an yuksiru abinda ya dace su su kyautata kama a hasan Allah lahum kama da Allah ya kama Allah kyauta zuwa gare su domin da Allah ya amshi abin sai ta yi mamaki ina abin yayi kuma Allah na iyawa eh an yi ba guda ba ko ga abin da Allah ba su min fadli ai bi zakati da zakatai min almal dukiya to ka ji ma wani ma zakata dukiya gani yake a kaya ne na wallahi ba na shi na ba bai da zaɓi ga wanda Allah ce ai da ita don haka in yayi ba wanda Allah ce ba an bi shi ba shi lahira wato dukiyar marayi wanda ya halaka ta bisa kowace fuska to hukunci ne ya ci zakka wanda ya sa rai da ita bisa kowace huska bai hitsuwa ba haka abubuwan suke ya yi zakka a bai ba au ko kuma bi mamtana umin infaqihi fi sabilillah don abin da sun ka kiya ga Allah ya ba su dukiya amma sun kici da ita wurin daga kalmar ubangiji to aiki ne suka yi umfaninta wa ala zaul arham sun kiba ba yan uwa ga dukiya ga hannunka ga ɗan uwanka na hamma ni umfanin dukiyar huwa aibu halu kasu da tawrawasu khairan lahum na ga maqulun salim والضمير للفصل والأول بكلهم مقدرا قبل الموصول على فوقانية وقبل الضمير على تختانية بل هو شر لهم شر ناقنيس للسجلاب الإقاب عليهم دومين دوكيا تجاوز وهو تجاوز عذاب الله wanda adda dukiya ya ruwa da ita ga abin da Allah ce a yi wallahi rashin ya same ta ya yi amfani domin ta dawo mai azaba Allah yan alƙiyama ta tsaya sai dawu kuna ma basiru bihi yawmal malƙiyama. wallahi abin sun kai ruwa da shi za a mai da shi ya wato sakandami a mai da shi kamar tsakiya wanda aka sa ga waya da sau maciji bayanin shari'ati bayani na ga sharrin da aka ce bal huwa sharrun lahu ai sai yasiru azabu buhulim zai zai zama azabar ruwa su laziman lahu wadda a tare da su ka ɗauki ita masa kandamiti a dakin garurinsu au ko kuma yi ɗau hukunahu nafsahu haƙiƙatan ana rataya musu ita ga kansu haƙiƙa limaruwa don abin da wa bukhari ana bi huraira don abin da bukhari ya rubuta daga abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce man atahu Allahu malan duk wanda Allah ya ba dukiya falam yu'addi zakatahu bai bada zakat dukiyar ba musila lahu malahu ana misaltawa ga yin dukiyarsa shaja'an shi a qara'a mai kura lahu zabibatani yana da wasu igagga sama ga kai yi tsawo yana yana saransa ma'ana ana mai da shi sakandami a rataya mai yawmal qiyamati ya khudu macijin na kama bai lazama talaba tanai ya kula yana ta ana maluka ni ne ka, ana kan zuka ni ne tafkarka ya isa ya sari ne ne sai ce ainihin na dukiyar ni na tafiya gaba kana so ba to ga mu sun matala hafi al'aya aya shekara abdullahi ya ce ni ce wa ma'ana atahu bi madal hamzati a a'adahu Allah ya bashi wa mustila bi dhamm al-mim mamniyan lil ai su wura. za a suranta shi wa shaja'an nusiba alal hali ai hayyata aqara macijiya mai mai kora la sha'ara la rasi wanda babu babu gashi ga kai ne li kasaratu sumi don yawan dahi dai wa dulu umri da tsawon rayuwa ta ya rade ya tsoha wa zabibata ni da ni in gaggadu sau da wani babbaku sau a yanayi sama idanu ne wanga maciji wa huwa a habasu ya yi kowane maciji sharri ai eh, a basu ma ya kuru mina mai shara abin da ke zama cikin maciji yi da waƙo da masu lawawi mushaddada ayi ju'adu ɗauka ana son yayin sakandami fi ulki ga waya ne wala hada mata yi bi kasarin lami ja da bai famili wato gehen baki ne biyu ladatta wallahu a'lam Allah shi yasa abin da ya san abin da asirin littafi ne aha hmm. da kan dai wanda aka sa ga waya ko ba ku san ba ku san sarakuna abin gaba nyamurai. ba ba eh قال ابن العربي في احكامه قال علماؤنا ابن Arabi ya ce malaman musunci wato bayan wannan magana ibn al-arabi sai ce malaman musunci Al-buhulu abin da ake ce ruwa in baka santa ba man wajibi hana wajibi wato kenan allazi ne ya yabkhaluna kenan wanda karuwa yana hana zakka wa shukku abinda ake ce mashukku man ul mustahab hana mustahabi sadaka ta dawoji wa sahihul muqtar amma abin a ingantacce wanda an ka zaɓa. An hadhihi al-aya wannan aya ta ji fi zakata a cikin zakka al-wajiba lil wa'id dan kace intaha qala bil jawahir amma fara cikin jawahir wa ta'mimuha fi jami' anwa'il wajib ahsan aya ga ta dan ta ga mai ga duk abinda da nau'i na wajibi to jahi fil buhuli bil ilmi wasu malamai sun ce wannan aya tana magana akan ruwa da ilimi inna kalu ne ma atahumullahu min fadlihi malaman da sun kai karatu amma sun kai sun kai fada kowa karatu muna tare da kuwa wato kenan kacin hayawa da haga malamai wa kitmani da boye ilimi walillahi mirasu samawati wal ardh gadon sammai da ƙasa na Allah ne ai ma fi ma abin da a cikinsu. min ma ta waro su abin da ake gado mulkin lahu mulki na ga Allah wa ma bil la'i ya lil bukhala'i da mulki shin mi tabbatan ma marwata da sun kai ruwa ga mulkin ubangiji wala ƙuna buci da shi ba fi sabilillah hanya ce An annahu rufe mini ko ko za su mutu su bar abin Allah gadi ma yamsukunahu abinda sun ka rike wala yamsukunahu bi sabili basu da bisa ga hanyar Allah ba da halakin da mutuwarsu wa yabqa alaihim hasara wal uquba su kai har su mutu basu ciyar ba sai hasara ta abku gare su da da abin da azaba wallahu Allah khabirun masanina bima ta'maluna abin da kuke aikata bi ta'il lil juhul wal ya ila bi amr wa min kasirin من al والإعداء ويجاز idai علي yajazikum alai Allah na saka muku akan sa wagga aya khassun alal infaqi qabla تيروا kwadaitarwa na akan ciyarwa gabanin تقالي ya wuce ko dukiyata ta ga hannunka ko ba samun daya wallahi sai guda faru ko dai kai lokacin shi wuce bonetin ma ko ko abin da aka hannu naka ya kare ka koma kai ma kana so wa wa'idun lil bukala wannan kitina an kai gamar watan diya Allah tsare to ci gaba لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب يكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق نعم لقد سمع الله قول الذين قالوا haƙiƙa Allah ya ji zancen waɗannan sun kaci inna Allah faƙiro Allah talaka ne wani hannu agan ya umu ne mawadata wa mu yahudu su ne yahudawa ƙaruhu sun faɗi wannan magana lamma na zala man zalla zai yi ƙuridu Allah ƙardan hasana Allah ya ji da aya cewa wa zai ba Allah rance rance mai kyawu wa ƙalu lauka na gani masa ƙaranna inda Allah mu wadaci na adabe ne mai ramce gare mu ba ai babu mai neman ramce sai talaka oh ya haza qawlu hasan wa qatada wannan shine zancen imamu hasan shine zancen qatada qala hasan hasan ya ce wa qa'ilu inna Allah faqiru mai cewa Allah talaka ne huwa huyayu bin akadab huyayu na dan adabu wa ikirama wasu wasidi ikrama da shi da sayyidi sidi ya ce kataba annabi sallallahu alaihi wasallam ma abi bakar radiyallahu anhu ila yahudi bani qainuqa manzo Allah ya rubuta wasiƙa ya hada ta tare da sayyidina abubakar yana kiran hudiyawa na bani qainuqa ya da'uhum ila al-islam annabi na kiran zuwa ga musulunci wa iqamis salati da tsaye da sallah wa ita'iz zakati ba da zakka wa an yuqridu Allah qarda hasana su ba Allah rance rance mai kyawu fa qala finhas sai finhas yace min azara min azura minhum daga cikin yahudu ja ah, <laughs> inna Allah baqirun lalle Allah kana, kana. Lallai Allah talaka na hila sa'an alƙarra lokacin da ya roƙi ramce yuridu bi zalika takzibul qur'an yana nuhi da wannan magana ya ƙaryata alqur'ani da faɗin wagga magana fa na dama hu abubakar sai sai na abubakar ya mari shi eh ya ne dai sai abubakar kawai kawra mai mari oh. wa qala lawla al ahad yace wallahi wallahi ka ci arziki laular ahadul bayyana na wallahi ba don alƙawarin da tsakanin mu da ku ba la darabtu in kaka wallahi da na sari ma waya wato in ana neman wani abu da ya shahi addini na gudunmuwa don awa addini wani aiki to wanda ya hana ko ya yi magana da ka sa a raunana mutane bai hudi na ko munafiki na ittifakan don haka shi sai na abakar da yin wannan magana sai mari ya ce kuma wallahi ba don akwai alkawali tsakanin murku bola da nasari ma waya kwashe kahu ila rasulillahi sai wanga mutum zai garzaya ya ce ina manzon Allah kai ƙara sai na abubakar sai na abaka yake manzo Allah ka ji abin da yace Waje da huwa ma Ya yi musu billahi allazi la ilaha ila huwa hudi ba Su wa mai karya. wa mai karya. fana zalat sai wani wannan ayata jida wal ma'ana annahu lan yakfa alaihi wa annahu a'adda lahum iqaba alaihi Allah bai sauƙaƙa ga bai gwamta gare ba kuma ya tanadi gare su azaba babba babba Allah ya ce sana ka tubu za mu yi umarni na muru da katabi za mu yi umarni da rubuta ma kalu abin sun ka bada sai na abokan su jiku kenan lokacin da ya musu sai ga aya ta ji da hanka ce ƙarya yake abubakar mai gaskiya bai ƙarya in gani ne sana ka tubu ma kalu fi su yi amalin wallahi za a rubuta abin sun kwada cikin takardun aikin su li jazu alai don a saka musu da shi iz huwa kufrun billahi to kaja irin wannan magana ga aikin addini ka kafirci ta iz huwa kufrun billahi wasu za'un bil qur'ani wa rasuli izgilina da alqur'ani izgilina da manzon Allah Wani walizalika saboda haka na zama hu Allah ya tsara shi ma qatalil anbiya tare kashin annabawa wa qala Allah ce wa naktubu qatalahu za mu rubuta kashe su da nazi. al anbiya annabawa bi gairi haƙƙin ba da dalili ba wa fi tambihun ala da qawluhum wannan shine walkarwa cewa magana su laysa awwala jarimatin ba shi awwal lahi ba irtakabu da sun kawo shi wa anna man ishtara ala qatal anbiya don duk wanda ya jin zuciya akan kashe ba annabi lan yustab'ad minhu amsalu hadha al qawl irin wannan magana ba ta nisan ta gari shi na iya ta wa qala hamzatu sayaktubu bil ya'i wa dammuha wa fatah al ta'i wa qatalihim bil raf'i was sin litakidi wa la za'udifa alayhi al madi wal udul ila al mubalagatan ka annahu mu'addun bayna yaday al-kafiri kamar abin an ta ne gaban mai rubutu yudali ahu yana yana leke ne hinan fayinan lokaci ba lokaci wa naqulu muna cewa bin nuni wal hamza bil ya'i ay Allah muna cewa lawan gurin fil akhirati ala lisanil mala'ikati kan halkin mala'iku zuku azabar hari ko dan dane azabar gobara ay al azabul mufrad azaba wanda an mai kura huwa nar shine wuta yuhrab muna tare da kuwa ana kona mu dayan su fil yawmi a cikin 70000 marra so 70 a cikin wuta a kone sai ya sai ya sulale duka ya koma to kasu a koma halitta shi a koma kone shi ɗaya rana ɗan wuta mai irin wannan hali za a kone shi so 70 maddallahum jiludan gairaha ya zuƙa azaba amin to Allah saukaka sauƙaƙa wallahi akwai aiki ai na ƙulu lahum hadha alqawl muna faɗa gare su wannan magana indan tiƙami go azaba ifa lima sami indo a cika majiyansu ifa an don cikawa ga lima sami ga majiyansu marara ta hudu atinsa har su lan tuzgi magiran da kunne bai karkata ba ilal haƙi zuwa gaskiya wal hariqu annarul azima abin da ake ce ma hariqu gobara babba وفيه مبالغات في الوئيد والذوق إدراك المدعوم رزقوا أبن أنك أنتنا ويستعمل على التسائل إدراك سائر المخصوصات domin risko sauran abubuwa gabbai waɗanda an mahuji wal halati wa zakarahu huna li anna al azaba murattabun ala qawlihi annashi wato azaba ta jeru akan zancen su wanda ya faru anil bukhuli da rowa bil da dukiya wa galibu hajizi insani ilayhi galibin bukatar dan adam zuwa ga dukiya take ta tahsilil madami don sadar da abinci wa za mu buhuli mai girman ruwa sa lil don tsoro min fuqada ne rasu dukiya. wani zalika kasara zikrul akal don haka an ka yawatar da ambatonci ma almal ta dukiya wa yuqalu lahum idza ulqu fiha ana cewa ga su an ka jiwa suta ta zalika bima qaddama aydikum zalika bima qaddamat أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك العذاب وانا عذاب أن يمكو إتبه ما قدم أيديكم لا أبدا هل نعمكو تنقباتر أما أنا نهم تنقجك من قولكم نظرا شنكو إن الله فكير وقتل الأنبياء لكش النباوة وسائر المعاصي لصورا صعبة صعبة أبرا أي عبارة بالأيدي anan an fusu ga gangar jiki li'anna akasar amada don mahi yawa ayyukanta bihinna da hannu akai wa anna Allah laysa bi zallami Allah bai zama abuci zalunci ba ai bai zi zulmi Allah bai zama abuci zalunci bil abi daga bayi fa yu'aziban yu'azabta su bi gairi min ma da laifi ba wa zalamu wuzina nisbatun aw mubalaghatun li kasratil muta'alliqi wal jumlatu adahu ala bima qaddamat kuma wa sababiyatiha lil azab min haythu inna nawi zulm yastalzimu al adala inda an kora zalunci to adalci zai zo al muqtali isabatu al muqsini wa wanda ke hukumtar da wanda ya kyautata ya samu sakamakon lada wa mu'aqabatu sayi da kuma ya azaba ga wanda an mai munanawa to Allah kiyashe mu to suwa aka zargi الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين آه، أبن زرجي الذين قالوا أن نزنك في محمد إن الله أهد إلينا الله يا القولي قريم أنا أمرنا aw awsana ko Allah ya wasiya gare mu fi tawrat wal mawsul rufi'a aw nusiba ala zanni kenan al mazmumu allazina qalu aw min ba'idin Allah ya mana wannan umarni Allah nu umina kada mu yarda mu imani na rasulin ga wani manzo hatta ya ce na bi qurbani sai ya zo mana da qurbani kuma qurbanin ta kullu naku kamar yadda ya zo lokacin Yakin wasu annabawa da a gabanin annabi Muhammadu don Allah ya karbi abin da an kai na jihadi sai wuta zo su canye wannan abin in kuma Allah bai karba ba to sai zauna haka nan wuta ba su ji shi ba kamar yadda faru ga ɗayan annabi Adam wala nu'minu laka ba mu imani da kai hatta ta tiya nabi sai ka zo mun da qurbani menene qurbani huwa ma Abin da ake kusanta da shi da shi ila Allah zuwa ga Allah min na'amin wata dabba ta wa gairaha da waninta ko in qubila ya an karbi abin nan ja'at naru sai wuta ta zo bai da an fara min samai daga sama wa araqat qunish wa illa in ku Allah bai karba ba baqiya makalahu sai abin ya rage yana nan wurin qalu zalika iftira'a 'ala Allah sun faɗi wannan magana don yanka ƙarya su jingina ma Allah wa qila uhida ilaihim ga wani kauli an ce a an yi alkawali da su zalika wannan illa fil masih wa muhammadin awo amma ban da annabi isa da annabi muhammadu amma duk sauran annaba ya musu wannan alkawali ƙala ta'ala Kullum Ta'ubi kan ce gare su ya kai annabi muhammadu don zargi ai ja hakum rusulun min qabli manzanni sun zo muku kani na bil bayyinati da hujjoji bil mu'jizati al mujibati masu wajabtawa li tasdiqi da gaskatawa gairu makata makata tumuhu abin ban ci abin da kun ka nema wa ja'u bil ladzi qultum sun zo da abin da kun ce, sun zo muku da abin da baku nema ba sun zo da abin da kun kace min al-qur'ani fa qataltum kuma kace su kamar wa ka zakariya wa yahya falau kana al-mujibu litaziki huwa al-ityan bihi da ya za abin da an wajabtawa ga gaggausawa zakuwa da qurbani la sadaqatu mu da kun gaggauta su amma faƙar ja'ukum bihi sun zo muku da shi wa bi mu'jizatin ukhra sun zo da wasu abin nan dalilan mu'jizozi na daban amma mi ta faru kun jama'a wato Allah ya kiyashe ka da wanda zai zo ya rungumi ƙarya ya dora kariyarta wallahi akwai haɗin domin wal hidab wannan hidabi wannan magana liman fi da nabiyina ana yin su ga waɗanda a zamanin annabi muhammadu wa in kana fi'lu ko da yake aikin ga ba su suka yi ba li ajdadin ga kakannin suna to don me aka yi musu waɗannan tambayoyi li ridahu bihi don sun yarda da shi ashe kenan in mutum ya aika aika kai da abin da su in za a mai tambayoyi a yi maka tun da kaɗa ne mai gini mandata Allah kashe mu shin wale makasar tumu don mi kuwa kashe su in tun suwa da fi tumi nuna. in kun zan kun yi gaskiya cewa kun yi imani inda itiyani bi gun zakwa da qurbani to wagga magana da mun kai maka ya kai annabi Muhammadu fa in ka zabuka فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس كف يعني أنك إذا أنت بقول كف لا أقول fa in kazzabu ka in sun karyata ka fa karku zuba rusulun min ka ayan karyata manzanni gabanin ta awo ja'u bil bayna sun zo da hujjoji wa zubur sun zo da litafai kasu ibrahim kamar da tawana ibrahim wal kitab sun zo da littafi wal ibn amir bi izbatil ba'i fihima kamar da an ka bil bayna din da kuma littafi muniri mai haskewa bin wanda a bayyane ne huwa taurat wal injil da injila ta tasilatul lanabi sallallahu alaihi wasallam bi anna takziba jahalatin lil anbiya idan qaryata wa jahille ga annabawa amrun qadimu alamun da dade wato duk wani almajiri ko wani mallami to kai ya damu da qaryata wa jahille gare domin annabawa wa jahilai gare su al'amari na da dadde to kuma dole malamai su gadi wannan hmm. muna tare da kuwa laisa muktasan bihi bai kimanta da shi ba Allah ya yi wa ga magana liyar zira don shi yankuri kama sababu to haka nan kai mai sana'a wazi wa zubur jam'u zaburi wa yi soho aure mawa'iz koko wa'azoji wazza wajin tsawace tsawace to kullu nafsin nan za a kwana ko to nan za mu kwana kuma nan ne sai bayan sallah insha Allah a mu'anin saurari tafsirin alkur'ani mai girma daga baki a sha abdurrahman da isa jiga allah isa ka mai da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a insha Allah gobe alami kada a manta da tafsirin alkur'ani mai girma a garin birnin Kebbi sannan idan dare ya yi akwai wa'azi na jiga lokal gama a garin Attagara wannan gari ba taba shigarsa wa'azi ba don haka ana kira ga jama'an musulmi a bayar da haɗin kai a shiga wannan gari a cika da sunan Allah muna roƙon Allah Allah ya bada ikon tafiya a garin Attagara insha Allah gobe sannan insha Allah kamin a yi addu'a bayan ƙare addu'a akwai buɗe shago da za a yi bayan wannan karatu insha Allah gabas ga gidan imamu yanzu ya an tahi insha Allah shi ma ana yi da jama'a musulmi Allah ya bada ikon zuwa yanzu insha Allah kuma kada manta da karatun riyalu Salihina wanda shi abdurrahman isa ga ke gabatarwa martar suna islamiyya alhaji halil allah ya bada ikon zuwa yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a a sannan a kowane ma a garin zara insha Allah wa larba shi ma ana kada jama'a musulmi zara birni insha Allah ana gada jama'a musulmi Allah ya bada ikon zuwa na jiha yanzu insha Allah wanda zai yi addu'a shine mala bakar umar sai dai ko ta ya Allah tana neman addu'a nan a sallu ala al karim اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك باسمك الطاهر الطيب المبارك اللهم نعرفك دوانا سنة malam da ke karantar da mu Allah ya saka masa da alkhairi abubuwan da yake karantar da mu Allah muna roƙonka ka ba mu iko aiki da su wannan faɗi tashi da wannan ainihin abin da ake karantar da mu Allah wannan ayyuka ka karɓar na su ka mu hira su aljanna Allah muna roƙonka yan uwa musulmi masu buƙatoci daban-daban maza da mata da marasa lafiya gida ko asibiti ko ya a tsaye Allah kai ne ma ba da lafiya Allah muna roƙonka ka warkar da su ka ba su lafiya Allah muna roƙonka mu kuma lahiyar da ka ba mu Allah ka ƙara muna ka sa ta umfane mu duniya da lahira Allah zari'a da ka ba mu ka shirya mun da su ka sanya musu albarka ka horin mu sana'o'i na halal ya Allah muna roƙonka cikin baiwar ka wannan ƙasa ta mu Allah ka ƙara ba mu natsuwa da kwanciyar hankali abubuwan da ke tasowa Allah ka dausashe mu na su ka kawo mana zama lafiya Allah muna roƙonka cikin baiwar ka waɗannan ayyuka da a gabgare mu wannan wata na alkhairi da ayyukan da a cikinsa da manya-manyan malamanmu da aka turawa ko aka tuttura ko ina a cikin sassanin wannan afirka afirka gaba ɗaya allah muna roƙonka ka ba su nasara ka ba su lafiya aiki ka taimaka musu allah muna roƙonka ka musu kariya ga dukkan shan Allah muna roƙonka dukkan malamin da aka tura tun daga mataki na ƙasa har zuwa rassa Allah muna roƙonka ka ba su nasara ka ba da lafiya aiki Allah yan kwamitin mu duk inda suke Allah ka ba su nasara ya agajin mu Allah ka shigar musu ka taimake su muna roƙonka ya Allah cikin bayyakar halaka Allah ka ƙara mun nasara ta kowane gehi Allah musulmai suna da buƙatoci daban-daban Allah muna roƙonka kai ne mai biyan buƙata Allah ka biya musulmi bukatocin su na alkhairi Allahumma antal a agisna أجثنا أجثنا أنت مالك أمرنا وأجل به السرع لا يعاقب بالعسر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ديك مهرجا ومن كل بلاء عافية سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين